abu ne na jama'a ba lallai lokacin da ka tura sako za ka ga ka ba ƙida ma ka tura sakon ya kwana ɗaya biyu ba a duba ba saboda al'amari na jama'a ba wai ana yin haka bane da gangan ai mana afuwa ai mana afuwa azumi yake mun tuba um, dogon zango um, dogon zango mutumin da yake bukatar ya dauki dogon zango yana fafatawa da iyali ba a samu sauka da wuri ba ha na fata kuma yake ni mutumin da yake so ya ɗauki dogon zango yana aikata aikin ibada da iyalin shi ba tare da ya sauko da wuri ba kun gane karatun ba tare da ya yi inzali ba to yanzu ya fito fili ko ko sai an fito baro-baro an ce ba sai ya kawo ba A'a ba an kace ka jira sai an faɗa ma kuma ai kwakwalwar to irin ta wace ba ta ɗauka abu da kyau to gashi nan dai dogon zango amma zan maimaita da sharaɗin baka da abu biyu zuwa uku na farko baka da diabetes ha suga na biyu baka da basir mai tsoro ko mai fitan baya na uku baka da infection ciwon sanyi to inda baka da wannan da Allah ka yi amfani da wannan abu yau ka fara ba wani abu ba ne kullum yana ba ku shi kullum kuma wallahi kun ji na azumi nake aikin da wannan abu yake a cikin dan adam wallahi sai dai kawai a faɗa amma Allah kaɗai ya san aikin da wannan abun yake a cikin dan adam mai wannan namijin goro za a sarrafa shi sarrafa shi ake hada da kaza ya bada maganin kaza a ci shi kaza ya bada maganin kaza duk mutumin da yake so ya dauki dogon zango bai kawo ba wajen saduwa da iyali saura minti 35 ko 30 ya tauna namijin goro ya so sanwa za ku ga mamaki idan ba haka ba kamar yadda na ce ana iya yanka shi a busar da shi ya zama gari inda ma zai fa aikin kenan kai kuma yi wannan haɗin ya zama gari idan za a yi saduwar aure bai wuce saura minti talatin ba zuwa arba'in ka ɗibi ƙaramin cokali a tafasa ma kamar za a sha shayi gida Allah dan dafa min shayi garin shayi nan mm, sai ka ɗan kira ta kina ina ne da Allah da ko ledan nan ko wani garin shayi yana nan kana kana wani kakkan na ido wai kai irin ka a gane din nan to an gane dan sa karamin rabin cokali ki dan tafasa min garin nan mm zai je hukunci amma sai wani kauce kauce ki daga to Allah ne ya shirye ku Allah ya shirye mu ga baki da to ka tafasa shi a tace shi in kana da zuma kana iya sawa in ka da zuma ka dauke shi a karga kurba bayan kamar bai wuce saura minti talatin ba a kwanta da iyali gwada ta yanar fi lahi idan an gwada an yayi sai kai kokari ka gaya ma yan uwa su ma su gwada shine riba kallon wannan bidiyon ina fata an gane idan ka gwada ka gayayi ka gaya ma yan uwa musulmi su ma su gwada duk inda suke zuka wanda suke kasashe namijin gora ne ba wahala yake ba a daka shi ko ka sa daga nan afirka a daka ma shi ya zama gari ka rika ɗiba ƙaramin cokali za ka yi mamaki to kara manta da subscribe da sharing da comment da danna alamun kararrawa muna muku fata alkhairi masu